nan sultan rike da yaran hakan yasa ta ja ta tsaya mama ta ce ga fa iyayen yaran nan da san tabbatar da ɗa namiji ne ta isa gaban sultan bata san lokacin da ta je in baya ba namiji ne kwarai kuwa cewar mama tana nazarinta kasa kawai kasa komai ta yi sai wani bakin ciki da ke ziyartar zuciyarta da kyar ta iya kallon aimana ta ce sannu marmashi kawai aimana ta yi sultan ya kalli aida yana mata nuni da ta zauna a gefensa tana zama ya aza mata yaran kasa tallabewa ta yi shi kuma bai sake ba jita yana kara azamata. cikin sauri ta dawo hankalinta tana riƙewa sam ta kasa koda murmushin munafurci ne har sultan zai fara tattake zuwa ciki mama ta ce ina tunanin gimbiya ummi ce za ta shigo na ji muryar aisha ai mana ta kalle su kuma yarda wannan zanin zanin dan daukar yaron tana miƙa musu mama ta kalle ta za ta yi magana ai mana ta ce shine zanin da ta kawo don ɗaukar sabon mai gidan nata bai kamata ta gaba a ɗauke shi da shi ba sultan ya kalle ta yana ɗan nazarinta gimbiya ummi ta shigo da murmushi a fuskarta ta kalli gimbiya mai gado da tunda sultan ya shigo bata ce uffan ba a ah, ka ji manyan kakanni ashe ana nan ta yi maganar cikin salon wasa dolan mu magaji fa ai yafi karfin wasa sultan ta bi da kallo ya dan matsa yana nuna yana rusunawa ya bata hanya zama ta yi aida ta yi saurin miƙa mata yaron dama can tana so ta miƙa shi gimbiya ummi ta karba ta yi addu'o'i kafin ta ce lalle saratu tana can tana waya gashi an kawo mata mai kama da ita da sauri ai da ta kalli gimbiya ummi hakan yana nufin yaron yana kama da sultan kenan dariya mama ta yi ni ma na faɗa jakadiya ta fara dariya haka ne kuwa kaman an ka kaman an tsaga kara dan ba zan ce kamar haka ne kuwa an tsaga kara dan ba zan ce kamar an tsaga kara ba sultan yana jin daɗi a zuciyar shi ya fara tattaki tare da yin hanyar fita jakadiya ta fara magana Allah ya taimaki sultan cak ya tsaya yana sauraron ta cikin salon kissa ta ce da girman kujerar ka. uban gidan talakawa takawar abin baharin mutanen gida toron giwa kake namijin zaki kafi karfin kafin ta ida sultan ya juyo kina da abin cewa a bakinki sarkin sarakuna a dai duba na tsugunni na jiran ungo Nan take dariya ta so cewa Rukayya, ta ga salon roko a wajen Jakadiya, amma sam sauran mutanen wajen ko a jikinsu, dama sun san arana, wai an saci zanin mahaukaciya. Bai yi magana ba, ya harɗe hannuwa a kirje, yana kallanta. Allah ya wuci zuciyar Sultan. Idan ɗan kaciya bai ci kaza ba, ai baya ci fara ba. Allah ya taimake ka, rana ai ba ta karya. Jakadiya ya kira sunanta, hakan ya sa ta yi shiru don ba shi izinin magana. kina da tukuicin gonaki guda biyu daga nahiyar mu haka an baki bangare dan zaman ki a cikin masarautar Toro akwai sallar zinari zuwa gare ki kowa na wajen sai da ya dago ya kalli Sultan jakadiya ta hau godiya tana guda ya kalle ta shikenan kai ya kai ta sosa tare da faɗin. Allah shi baka nasara kura ta san gidan mai babban sanda tsuntsu duka tsuntsu ne abokin barawo barawo ne zama ya koma yayi yana kallon ta Gimbiya mai gado ta kalli Jakadiya ta ce, "Samun waje." Mama ta yi Sultan ya ce, "Jakadiya, kika ce abokin barawo barawo ne?" Takawa dare mahutar bawa, Na ga akwai wanda ba su rantsa idanuwansu ba a daren yau don tarar magajin gobe. Murmushi ya yi kalli riƙayya, san ba ta fahimci ita ake wa rokon ba, ya ce riƙayya kenan. Jakadiya ta ce, "Ranka shi daɗe." Kyaututtukan riƙayya zai ta'allaka a nasu yankin. hakan yana buƙatar shiri amma akwai kayan ado zuwa gare ta haka kuma akwai munduwar zinari da tsabar kuɗaɗe a hannu dariya suka kuma yi rikaye ta riƙe baki sultan ya miƙe jakadiya ta kara tsayar da shi ta hanyar sako maganar aimana uwar magajin gobe shiru ya fice haka saka dariya kimbiya mai gado ta miƙe rai ɓace ai da ta bayanta mama ta saka dariya ai can dai zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi jakadiya ta miƙe tana kakkaɓe hannuwanta da ta dafa kasa ta kalli riƙayya. na dawo kanki ba ni ta takuici na kin biya ummi tai dariya ruwa baya tsami banza ai mana tai dariya Rukayya ta ce ni da abin da ya bani mamaki kasa godiya nayi kin biya ummi ta miƙe tana na barku lafiya wayar ai mana ta fara ruri Bilkisu ta gani kanwarta akan ya tabbatar mata da har labari ya je wa mutanen Biliyam waziri ratayar babbar riga kawai yake ya rasa sukuni ai da kuwa ta sa kukan bakin ciki duk abin da sultan ya yi mata tana ganin ya fi son a mana ne tunda har zai iya yi wa jakadiya kyautar gonaki kimbiya mai gado da ta kaɗa ta raya wajen kawar da bakin cikin da ke kumbiya kumbiya a zuciyarta amma hakan ya gagara wannan lokacin ta ɗauka lallai duniya ta yi musu juyin waina Allah sarki masarautar Biliyam kuwa farin ciki baya musaltuwa a wajensu domin har sun fara shirin zuwa duba jariri wannan lokacin Bilkisu da kayanta ta taho don zama wajen Aimana hakan ya yi wa Aimana daɗi sosai an ci gaba da gabatar da zaman jego har tsawon kwanaki biyar Aimana ba ta samun lokacin ganin Sultan ya gaisuwa ne kawai da ya shigo shi kansa yana son samun lokacin kula da yaran shi amma hakan baya samuwa Aimana an gyagije kamar ba ita ba Tun da aka fara zaman jegon babu abin da take sai saka tsadaddun kaya Farida kullum tana rike ko goge da yaron Aimana ce ma take ce mata ta ajiye shi ya huta ranar da safe sultan ya shigo ya same ta tana shiryawa a ɗaki hakan ya ba su damar yin magana ko sultan zai iya magana ta ida saka rigarta tana kallon shi koyaushe kana da dama babu bukatar neman izini daga wajen kowa a gidanka ko kina da ra'ayi akan sunan jariri kuwa ai mana ta yi jin kafin ta ce eh ina da shi amma ina son sultan ya faɗi nashi murmushi yayi ya nufe ta na fara tunanin saka wa yaron sunan sarkin Biliyam zaro ido ai mana tayi a'a sultan nace fa ina da ra'ayina amma aikin bani damar fara faɗin nawa ra'ayin hmm. ai ban ce idan ka faɗa hakan za a yi ba me na kira ra'ayin ina son sunan tsohon sarki ne don girmamawa gare shi sultan ya kalle ta zai yi magana ta ce ka bani dama ta yi maganar cikin alamar roƙo kai ya ɗaga mata ta ce kaga na manta ba nuna maka kayan da aka aiko da su ba tana magana ta tabbatar da kayan gare shi yawanci kayan yaron sun fi yawa sultan ya rike kogunta yana haɗe su tare da shakar kamshinta a hankali ya furta ko me mai martaba ya yi zuwa ga matar sultan ba zai biya ba rungume shi ta yi babana ya biya ni ina mai godiya sosai sultan ya kara dirire cewa jin tana mishi susa a bayan kunne sai ya haɗe jikinsu yana zira harshen shi a bakinta ya rufe idanuwan shi wani shauki yana bin jijiyoyin shi yana mai sha'awar kasancewa tare da ita sai dai babu damar hakan jita ya jefa su kan gadan yana fara tumurmusarta ya zura hannayen shi jikinta yana lalumar dukiyar fulaninta ta sani sarai ya yi kewarta hakan ya sa ta bar shi sai da ya jima kafin ya fara zura hannuwan shi kan mararta ai mana ta makale jikinta Allah shi taimake ka jego ya dago yana raba ta jikinsa ya mika mata hannun shi ya ce na fi ki sanin jego ga shikin kusa jiwa sultan ciwo ranar dariya ta yi laifinka aka ce mata aka ce maka ana rike mai jego likitoci ma kana ganin gado muke saka su suna rikewa dariya ya yayi shine don keta ni kika matse ni ta miƙe tana faɗin shi kenan yaro na zan rika kiran shi annur Mahmud Abdulrashid ya faɗa ai mana ta jinjina kai sun jima kafin ya fita ana gobe suna da safe sai ga mutanen masarautar biliyam da tarin yawansu mutanen masarautar toro ba su yi mamakin ganin su ba sai lokacin aimana ta zage ta shige cikin danginta aka yi ta shirye-shiryen hidimar suna da yin malis aka gabatar da kayayyaki daga kowane bangare yan uwan aimana sun nuna iya tasu bajintar haka ma a wajen mutanen toro ta ranar ake kiɗe-kiɗe da busa-busa wasannin gargajiya suna yi da daddare sultan ya sanar zai yi hawan kilisa ranar suna da yamma don murnar zuwar magaji masarautar to fa a nan fa makiya ido ya raina fata kowanne ya kasa nutsuwa suka fara shige da fice musamman ma aida da take ganin cewar haifuwar ta biyu babu wacce ta ce zai babu wacce zai ce zai yi sai akan aimana ranar suna yaro ya amsa sunan shi kamar yadda aimana ta bukata wannan lokaci mai martaba da kansa ya shigo dan ganin yaron hakan ya ƙara dugun zuma zuciyoyin mutanen gida musamman masu waziri da basu taɓa tunanin aimana za ta kuma samun martaba irin haka ba laifin da ta aikata a masarautar ta cancanci kowane irin hukunci amma sai suka ga sabanin hakan a iya tunanin aimana ba ta taba hango kalar wannan ranar a tunaninta ba kowa yana hidima don ita ga tururuwar mutane akwatunan kaya sultan ya hada don bawa aimana da yaranta haka tsohon gidan suka kwashe kaya zuwa bangaren aimana jakadiya wannan lokacin har da fadawa da kuma wasu mutane biyu maza daga bangaren magayaki sun yi shigar yaki da kuma makamai a hannuwan shi matan ne suka fara shiga suna sassauke kayan gaban iyaye da 'yan uwan Aimana mama ce ta fara bayani wannan sako ne daga mai martaba sultan kayan magajin gobe da na mahaifiyarsa gimbiya mai gado ta dode kunnuwanta san ba ta son jin ana faɗan magajin gobe mama ta ci gaba da hayaniyarta ta miƙa wa wasu kaya alkyabba yar yar ciki da babbar riga takalmi da rawaninsu sultan ya ce a ajiyewa magajin shi kowa ya yi mamaki kenan hakan yana nufin sultan ya tsayar da annur a matsayin magaji ta ɗaga wata ma'ajiyar da aka yi da yadin karan miski kuɗaɗe ne a bawa magaji wannan kuma kayan sakawar shi ne na wannan lokacin godiya suka kama yi riƙayya ta riko mana cikin murna aimana ta yi murmushi mama ta ce ga kaya nan na fitar sarakunan nahiyar su kuma na aimana ne haka kuma akwai ingarman doki da kayan hawansa ta kare shi zancen tana miƙa wata mundurwa ta zinari ta kakkaɓe idanuwanta nan aka kama godiya ana Allah san barka farin ciki saka zuciyar Aimana ta riga ta gama amincewa Sultan yana mata so mafi girma haka kuma yana daga darajar ta a kowane lokaci Aida ta zuro kafa cikin adan suna gugu tana take mata baya da wasu kuyangi zira kai take tana kallon kayan da aka kewaye cikin zafin zuciya da bakin cikin bambancin da sultan yake nunawa wannan lokacin ba za ta taba barin shi ba sai dai idan duk mutanen gidan za su juya mata baya amma sai sai ta wa sultan da maganar rashin adalci da yake wanzarwa ta dau alwashin in har ya nuna iko akan ta kamar kowane lokaci wallahi sai dai manyan masarautar za su shiga tsakani dan ta yi niyyar shaidawa fada abin da yake yi ta yi hanyar fita da zumar komawa bangaren shi mama ta fara magana lokacin tana kallon jakadiya da ke dauke da wani akwati jakadiya na dawo gare ki ta sauke akwatin daidai lokacin da mazan mayakan suka shigo akwatin zinari ne da yake yake ta walkiya ta dan fara magana wannan babbar kyauta ce mafi girman daraja daga sultan tare da karamawa wannan shine kyauta mafi girma ta kuici mai tsoka zuwa ga aimana ɗaya daga cikin mazan da suka zo ya matsa yana buɗe akwatin kyallan takobin ne ya haske idanuwansu jakadiya ta rangada goda takobin masarautar ne sultan ya mallaka wa aimana kuma kafin ta ida haka kuma surutai aimana ta zaro ido tabbas takobin ce hayaniya ta kaure aka kama maganganu amma hana jakadiya ida maganar ta aimana ta kwasa tsawa ina ba zai yiwu ba ta yaya me yasa wannan tukuicin sultan ne cewar jakadiya ban yarda ba wallahi Allah ba zan karba ba ta shi maganar cikin zafin zuciya da bakin ciki wannan ai kamar wani abin kunya ne sultan ya aikata mata ya sa da tuno abin da ya lafa mata me dalilin shi na yin hakan bayan mutanen gidan suna ɗauka tun da har tana son takobin rabuwar aurensu kenan za ta kuma magana bilkisu ta yi wa kanwar umma raɗa hakan ya sa ta cewa an ya sa ta cewa an gode insha Allah za a aiko muku tukuicin zuwa anjima suka miƙe suna godiya jakadiya ta ce muna jira amma uwar masu gida nata daban ne kasancewar suna cikin rudani babu wanda ya kula ta ai mana ta kwallawa jakadiya kira ki zo ki mayar da wannan takobin Allah ta fi karfi na mallakin sultan ne ba mallaki na ba bani da iko akan hakan ta maganar hawa yana gangaro mata A jira zuciya ai da ta yi ta riga jakadiya ficewa ta fashe da dariyar jin daɗi na faɗa muku sultan nawa ne nawa ne ai kuɗaɗen takobin ne ya kawo ta gidan nan tunda ya bata babu sauran abin yi jakadiya ta rasuna a gaban aimana Allah ya baki nasara bani da ikon kallon sultan na mayar da kyautar da yayi ga dakarun tsaro nan a kofa za su kula da ku ta maganar suna ficewa aimana ta zube kan kujera tana bin yan uwanta da kallo ta fasa kuka kun ga abin da aka manko yanzu yake so yanzu ya ake so nayi dan Allah ku mayar masa da abinsa wallahi babu ruwa na ni kuwa ina zan je wajen sarkin sarakuna aimana kuma da zimmar mayar da kyauta cewar kanwar umma bilkisu ta dafe kanta tana salati amma me yasa sultan ya nuna cewar ya bar maganar bayan kuma bai hakura ba Ko ka ai mana ta kara yi ta miƙe ina tunanin ya hakura ne a lokacin dan ganin cikin da nake dauke da shi yanzu yana ganin na haifu shine dalilin shi na yin wannan hukuncin ta hanyar fita arƙaye ta jawo ta karki fita a haka ki goge fuskarki ajiyar zuciya ta fara saukewa ta juya ta nufi ciki watsawa fuskar ta ruwa ta yi ta mayar da alkyabbar ta kofar baya ta bi tun zuwa wajen sultan da bata yi tunanin samun shi ba amma ta yi addu'a ta same shi din cikin sa'a kuwa yana tsaye shigowar shi kenan daga fada aimana ta yi sallama tana nufar shi sultan ya ɗago ya sauke idanuwan shi kanta. lokaci guda ya fahimci kuka da ta yi saukar da zuciyarta ta yi tana kokarin daidaita kanta barka da dawowa sarki barka da dawowa Allah shi taimake ka sultan ya yi wani irin murmushi yanzu ya tabbatar sakon shi ya isa hakan yasa ya nemi kujera ya zauna ai mana bata jira ba ganin ba zai amsa ba na samu sakon na samu sakonka gimbiya da magajin gobe suna godiya ta kara dan matsawa amma Allah shi taimake ka ai min afuwa daga cikin afuwar da kake da ban san sultan da riko ba na san na aikata babban laifi me yasa ba za a yafe min ba jimtai ba tare da ta kara fadar komai ba ina jinki ko me manufar sultan akan mayar da takobi gare ni har yanzu na sanar mallakinka ne na tuba amma ba za a karɓi tuba na ba ina mai bada hakuri zan maido da takobin zuwa kafin ta karasa ya katse ta ai mana kar ki kuskura hakan wani babban laifi ne kike shirin kara aikatawa takobin burin ki ne Su me dan na mallaka miki ta nufe shi da sauri amma Allah ya baka nasara ta ya zan bana son magana sultan yana bukatar hoto shine dalilin dawowata zaki iya tafiya yayi maganar yana nuna mata kofa cikin aimana yayi sanyi ta san babu wata kalma da za ta biyo bayan abin da ya faɗa kokarin sunkuyawa ta ita ce Allah ya taimake ka tana magana tana share kwallar da ke zubar mata ta fice haka aimana ta yi wannan rana cikin bakin ciki da tunani-tunani kala-kala farida ce ta zo mata da labarin da ake yadawa cikin gidan na cewar sultan zai yanke alaka da ita tun kafin farida ta gama aimana ta miƙe duk taron mutanen sun fahimce ta a karo na biyu ta isa bangaren shi lokacin karfe biyar na maraice cikin sa'a ta samu yana shiri kayan hawan doki yake sakawa aimana ta yi saurin nufarsa tana da wani abin kwalliya da yake kokarin ɗaurawa a jikinsa ta azame shi ta yi saurin nufar magaji nufar ma'ajiya tana nufo da wasu rawani don ta zaɓa sultan ya ce an fitar da rawani ta ajiye tana kallon gadon ta ɗauka tana azame shi akai ya zauna a bakin gado ta ɗaga yadin da aka yi wa kwalliyar sama ta durƙusa ta janye rawani da ya rufe hancin shi da bakinsa ta yi raurau da ido sultan ya ƙara gyara zama har kullum babu alamar da ta kyau da take nuna kyawun abu amma ina jin kankantar kalmar wajen faɗan wajen faɗanta ga sultan kamata yi. amin kamata yi suka mike tsaye da taimakonki hakan ya samu sanyi ta ji a ranta hakan ya sa ta ɗago baki gare shi ina kara tuba sultan ka amshi tuba ta ina son maido maka da takobin nan kuma kafin ta ida ya saki kafaɗinta ya kura mata idanuwan shi da ke fitar da wani tasiri a zuciyarta ya dugunzuma yana nufar madubi don duba fuskar shi aimana ta ce sultan ta cikin madubin yake kallanta ya ce kar na kuma jin wata kalma daga bakin ki, idan hakan ya faru sai na hukunta ki ta durkushe tana kuka ya fesa turare yana kai kawo yana son tashinta amma kuma baya son raini dan yana ganin hakan shi zai sha shi zai sha shi zai sa ta shigo mishi da wani zance ganin zai wuce ta riƙe bayan shi da kukanta sai dai bai saurare ta ba ya fita ya ja kofa anan anan fa ai mana ta gama rikicewa wannan lokacin dole ta je don samun wanda zai shawo mata kan sultan tunda har ta yi wa ƴan uwanta magana sinki tana tunanin mafita haka ta miƙe don zuwa wajen gimbiya ummi ta san sultan yana bin umarnin mahaifiyar shi kuma ta tabbatar za ta goya mata baya ta samu gimbiya ummi da baki ta gaishe su tana shiga kuryar ɗakin ta kwalla ta kwalla wa kuyanga kira ta ba ta izinin sanar da ita tana son ganawa da ita gimbiya ummi ta shigo tana faɗin lafiya ko uwar magaji ana taro kin baro baki ai mana ta fashe da kuka ta faɗa jikinta dan Allah gimbiya ummi ki min rai sultan yana son raba rabuwa da ni dan Allah ki taimake ni subhanallahi wani abu ya faru ne daban da labari tai maganar tana dago ta zonar da ita sanar da ni ai mana ta share hawayenta sultan ne ya aika min da takobi akan tukuici na wallahi na so yanzu gaya min kowa ya san cewar sultan rabuwa zai yi da ni na je na bashi hakuri ya ki sauraro na ta kai ƙarshen maganar da shedewar kuka gimbiya ummi ta kuma gimbiya ummi ta kuma wani salatin abin da naji da gaske ne ai mana ai mana ta daga kai tana rike hannunta dan Allah kin mai rai ki taimake ni ki bawa sultan hakuri in mayar mishi da kafin ta karasa gimbiya ummi ta ce haba ai mana ina ruwana a wannan maganar taku ai ya riga ya aiwatar sam ba zan saka baki na ba ai mana ta fara roƙon gimbiya ummi ai mana sarki fa ta yaya ta yaya zan nufi sultan sam hakan ba zai yiwu ba maza ki tashi ki tafi wajen bakin bakinki tsakaninku ne ke da shi ni kan babu ruwana a ciki gimbiya ummi ta kare shi magana tana yin hanyar fita hankalin aimana ya ida tashi ainun lalle wannan wani babban al'amari ne yake shirin faruwa da ita ta bar bangaren jiki babu ƙwari ta yi sa'a duk mutanen gidan suna filin hawa hakan yasa babu wanda ya ganta balle a tantance tashin hankalin da take ciki ai da kuwa ado ta ce ta saka ɗaya daga cikin kayan da ya bata lokacin haifuwarta don yanzu ta gama da ta gama kwantar da hankalinta tunda har sultan ya bawa aimana takobi shikenan zance ya kare har ta fara tunanin irin yadda za ta ja ragamar mutanen gidan aimana ta isa fala tana kallon riƙaye da ke rurrungume annur yana kuka ta zauna ta cikin damuwa bilkisu ta ce waya ake ciki ne zan je ma na samu mai martaba na ga abin mai girma ne ban taba tunanin sultan zai min haka ba gashi kin biya ummi ta ce ba sa ta saka baki ba rika ta ce ni dai ba shi madarar shi ya sha in ya so sai ki duk yadda zaki ai mana ta amshi yaron suka ci gaba da fira sai dai banda ita don ba hakan ne a gabanta ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan daga ta sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don cinye da za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya